Hausa Post gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun mu da kasancewa a cikin shirin labaran kani daga na Hausa Post TV. To fa fitaccen jarumar Kanewood ta aka da Roki Alim wacce ta saba shiga manyan manyan mawaka a cikin waƙoƙin da ake bugawa na wannan shekara da ta fita. Fitaccen jarumar kani ta ce jarumin kani ne ke iskance da ita. idan yau ne barkan ka zuwa channel ku danna wani subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu har ku manta ku kalli wannan bidiyon har karshe domin ku ji wani jarumin ne wannan da ce jarumar kane wata aka sani da ruki alima wata ta saba waƙoƙi kala-kala bidiyo ta biyo da zama tona wasu jaruman kane da asiri sai dai kashi jarumar tana nan za ta tona kuma ta ma riga ta tona sakamakon ta saki wani hotunan ta a social media inda ta take zuba wani take zuba wani rubutu a kasan hotunan nata inda ta fito da fili ta faɗo maganganu masu zafi akan wanda suke iskanci da su a masana'antar kano sai dai kashi jarumar har yanzu bata karasa faɗo maganganu ba masu zafi sakamakon akwai magana da ta ce za ta faɗa amma ta fado wanda yake wanda za ta tona wa asirin sai dai kashi jarumar a kasan bidiyon nata wanda jaruman kano da suke mata kwamen kiran su manya-manyan jaruman kaniwood daban-daban sun ce sun ba ta hakuri sakamakon kar ta yaka idan ma hakan ta faru ta faɗa musu ta private domin su gyara abin bai kamata a ce jaruman kanu da ana kiran wannan rayuwa ba wacce bata dace ba jarumar ta goge post ne sakamakon wannan maganganu da jaruman kanu yi mata a maimakon kada su ce ba haka ba ne ba jarumar ta bi ta private ne sakamakon sun riga sun yi maganganun su ba tare da wanda ya sani ba sai dai kashe wani yaro gida a fito da wannan maganganu ta private domin wanda yake wannan abu da ya daina yi nan gaba domin in ba tuna masa asiri ba nan gaba ma sake yi zai amma duk da asirin sai tonu to zai ji doron ƙara yi sakamakon ma mutane za su guje shi ne ta hanyar sun san halayensa kuma ba su bari ya musu abin da suke so ba don yi labarin ka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana gudan da gararrawar sanarwa ta yi damu da sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mun gode Hausa Post gidan labarai da rahotanni.